Hukumar kare haƙƙin masu amfani da kayayyaki ta Najeriya wato CPC ta ce ta lura kamfanin na Volkswagen ya amince cewar ya sanya wata na'ura a motar wacce za ta hana gane ainihin yawan hayaƙin da take fiddawa. Motocin na kamfanin Volkswagen sun kunshi kilar Golf, Jetta, Beetle da kuma Passat. Hukumar ta umarci kamfanin na Volkswagen da ya bayanin motoci nawa ne wannan algus ta shafa a nan Najeriya kuma wani mataki take bi wajen janye su daga cikin ƙasar. Abiodun Olumuyiwa shine daraktan hulɗa da jama'a na hukumar kare haƙƙin masu amfani amfani da kayayyaki. Don't forget that our mandate says that promote and protect the interest. Yace manta alhakin mu ne kare muradin masu amfani da kayayyaki a nan Najeriya. Wannan batu ne na tattalin arziki na masu amfani da motoci da ma lafiyar su. Saboda haka duk abin da ka saya dole ne kwalliya ta biya ma kuɗin sabulu. When you buy anything, you To yan labai idan kamfanin na Volkswagen ya yi biris da wannan umarni naku mai zai faru kenan sai ya ce. You be found guilty if you fail to respond to a lawful inquiry. Za ka iya zama mai laifi idan kai biris da tuhumar da aka yi ma bisa ka'ida. Dr. Ismail Amani kwararre ne kan sha'anin muhalli a birnin London da halin yanzu yake ziyarar aiki a nan Najeriya. ga misali kamar irin hayaƙi da ke fita daga cikin motoci da abin hawa wanda ke zirga-zirga. dan misali kaɗan yanzu idan da za ka je ka samu wani kyalle ko wani allo ka aji inda ya zama to hanya ce ko magama inda motoci ke wucewa ka dan bada lokaci ko awa ɗaya ko kwana to musamman inda za ka dawo ka sha wannan abin da hannu idan ka ma na iya guda maka wasu wanda ba sai ka auna da wani abu wanda ya fi ka to waɗannan abubuwan in da za ka tsaya kai ma sha su za ka yi auren to shaƙar wannan abubuwan yana da illa kwarai da gaske musamman a cikin huhu kuma yana iya jaza ciwon zuciya kuma matsala kuma wata ana iya samu yana kuma iya kawo ya hana ɗaukar kamar iskan da muke shaƙa wanda ake cewa oxygen cikin hanyar jini. Malam Hassan Gimba Ahmed ɗaya ne daga cikin masu amfani da irin waɗannan motoci. a duniya mun sha ji a ce yau Range Rover ta samu matsala yau a Toyota ta samu matsala yau Honda ta samu matsala an yi recalling din su a can kamfani amma ban da Najeriya ba ta magana ba a Najeriya an kawo maka mota irin kwatonan da ake ko sabo kasa ya kawai ya zama kamar bola shara duk wani lalaci da ke jikin motar nan kamfanin can da suka kira ba ruwan su da kai amma wannan shine tarihin Najeriya da irin wannan ya faru kuma Najeriya ta sa baki ita ma ta ce ayi mata ayi Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja.